rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الشفاء نعم وكان يجيب من دعاه ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam yana amsa gayyatan wanda ya gayyace shi wa ya yaqbalu hadiyya kuma yana karban kyauta walau kanat qura'an ko da ainihin kofato ne misali aka dafa shi a matsayin farfesu hmm. yana amsa wa yukafiu alaiha kuma yana yin sakayya in mutum ya bashi kyauta yana yin sakayya akan wannan kyauta din qala anas radiyallahu anhu anas Allah ya kara masa yadda ya ce Adamtu, rasulullahi sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashar sinin ma annabi hidima in ji Anas shekara goma na mai hidima fa ma qala li uffin qattu manzo Allah bai taba ce min turba ko kadan a ce na aikata wani abu manzo Allah ya ce tur bai taba min haka ba sallallahu alaihi wasallam wa ma qala li shay'in sana'atuhu lima kuma bai taɓa ce min ga wani abu da na aikata bai ce me yasa ka aikata to yanzu idan har wani na maka hidima sai ya aikata abu ba daidai ba to ba da ka ce yasa kai haka eh to Allah zai ya ce manzo Allah bai taba ce mun ga wani abu da na aikata ya ce me yasa ka aikata ba hmm? kenan ya nuna Anas zai ta yi laifi annabi na kyale shi kenan ya nuna Anas mutumin kirki ne kamar yana nuna mana shi mutumin kirki ne kuma ya kiyaye abubuwan da manzon Allah baya so da abubuwan da yake so an gane to saboda haka tunda yana yin abubuwa daidai manzan Allah bai taɓa masa inkari ba amma babu yanda zai manzan Allah ya na wayan shu ko saboda annabi shi da kanshi yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi duk wanda ya ga abin kyama daga cikin ku ya canza da hannunsa har zuwa dai ƙarshe na'am wala li shay'in taraktuhu lima tarakta ko manzo Allah bai taba cewa ga wani abu da na bashi yace me yasa ka bari ba duk dai kaman bayanin da na yi. Eh. وعن عائشة رضي الله عنها ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب wani mutum wanda yafi wanda yafi kyawun dabi'u kamar manzon الله صلى الله عليه وسلم ما da'ahu أحد من ashabi wato wani daga cikin sahabbansa bai taba gayyatansa ba wala ahli baiti ko mutanen gidansa ba su taba gayyatansa ba ɗaya daga cikin ahli baiti gaishe shi illa qala labbaik face ya ce a wato ma'ana zai amsa wannan gayyata din an gane idan sun kira shi yana cewa labbaika amsawan ku وقال جرير jariru عبد الله Jariru بن Abdullahi ya ce. شيء ما هجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah bai taba kange ni ba ko kaɗan. Muzu aslamtu. Tun san da na musulunta manzon Allah bai taba kange ni ba daga zuwa wajen shi. In na ce ina son ganin shi zai ce bismillah. wala ra'ani illa tabassama ko ga Allah bai taba gani na ba face yayi murmushi an gane wannan ko kenan murmushi yana daga cikin ɗabi'a mai kyau kar ya zama to mutum kullum fuskan shi a cirnike yanda ka san hadari an gane wannan ko amma kada mutum ya zama to kuma ya saki jiki gaba ɗaya kuma ya zama to al'amari ya lalace an rena shi da yawa shi manzo Allah yana murmushi ba murmushi wanda zai sanya a rena shi ba na'am wa kana yumazifu ashabu ya kasance manzo Allah yana ba'a ga sahabbansa yana musu irin ba'a din nan wa yukhalituhum ko manzo Allah yana cudanya da su wa yuhadithu yana yin fira da su ya tattauna da su wa yuda'ibu sibyanahu to nan da aka ce annabi yana ba'a ka san ba'a kala biyu ne ba akwai ba'a wanda in kana yi mutum ma zai dinga jin haushinka ka takura mai da yawa an gane wannan ko sai ka samu wani abu na halittar shi ka faɗa ka yanko shi sai mutane su yi dariya tun yana iya juriya har abin ya fara damun shi har nan gaba ma zai iya gaya maka magana ya rena ka to ba kowane ba'a bane ya halatta duk wani ba'a wanda zai janyo reni to gaskiya kar a yi shi amma dan ba'a dan kaɗan wanda ba matsala a cikin shi babu laifi akan shi kamar yadda manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam an gane kaga manzon Allah yake yi ba'a kamar yadda ya ce mota tsohuwa ta ce tana son ta shiga aljanna Na ya ce ai tsofi ba su shiga aljanna mace ta fashe da kuka ta yi ta kuka za a ke kuka to ce tsofi ba su shiga aljanna ya lalla sai ce abin da nake nufi ba za ki shiga aljanna ba kina tsoho kina cikin in ki shiga aljanna za a mai da ke budurwa sai ta yi murmushi sai dariya misali har irin wannan wasan akan ɗan yi shi misali kun amma kada mutum ya sake jiki ya yi ta ba a gan shi kawai ya mai da waje wajen wasa Eh? majalisi ya zamanto dandali na ba'a da wasa kawai an gane ko kamar irin wani marigayi wanda kawai wa'azin shi kawai ai ta dariya ne ko kasukan shi masu neman kasuka ma ba masu addini bane eh sai ce Allah Allah ya kai su aljanna su sha lagwada su kin buli za ko yana faɗa dalibai suna tafi eh Allah ya kai su aljanna su sha lagwada su yi kafin buli za su sha su ji daɗi irin wannan kalmomin da wasu abubuwa wanda zaka mutum na faɗa a matsayin shi nan malamin addini wanda zai janyo raini ya janyo ba a ɗauke ka da muhimmanci ba dole a yi watsi da shi na'am kenan idan da wani zai a makaranta malamai guda biyu ne sai ga wasu suna yabon wani ai shi ba wasa saboda bai fuska yara ba su kaza ba wannan kuma saboda ɗan sakin fuska da yake cewa ba wani ma raini wurin da suke fuskan nan sai a ce to wancan idb suke fuskan ya fi littafin misali hmm, a inda wasan ya yi yawa akwai wasan da zai yi haka kaga ɗalibi ko ɗaliba ta saka wa malam magana an gane daga hmm. sai ta sai ta faɗi wani wasu manganu ce malam na ganka da wani takalmi didi ya suɗe malam lafiya sai ga ɗaliba ta suna gasa wa malam magana yadda ta so saboda malam ya riga ya saki jiki da yawa idan malami yana so karatu ya yi tasiri to dole ne ya to in an zo karatu ya tsaya sosai akan karatun ba wai ya mai da karatu wajen wasa misali an gane wannan ko to amma dan wani lokaci a dan saki wani magana guda ɗaya biyu a dan yi dariya haka to wannan ba matsala bane amma kada ya ba da dama a rena shi na rena shi to za a rena karatun shi sakewa rashin sakewa ga ɗalibai misali ta zama kurin ta yi umarni ne kurin ba wani wa ko kaɗan shi ba akwai matsala ta akwai matsala mana mutum ya zama kawai dakewa zai yi ba wani kofa da yake budewa ya ɗan saki jiki don ɗaliban su kusance shi akwai matsala yaran ma zai eh malam wani mugu eh, eh. baya magana suna malamai na'am wa yuda'ibu subyanahum kuma manzon Allah yana wasa da ƙananan yaransu wa yujlisuhum fi hijiri. Eh, yana zaune da yara akan cinyansa sallallahu alaihi wasallam wa yujibu da'wat al-hur kuma yana amsa kiran da wal abd da bawa wal ama ko bawa ya kira shi kaga dai bawa dai a wajen mutane wulakantacce ne in ya gayyaci manzon Allah ko ya kira annabi annabi yana amsa sallallahu alaihi wasallam wal ama da baiwa na wal miskin da kuma miskini ko da talaka ne talaka kutub ya gayyaci annabi annabi yana zuwa wa Udil marda fi aqsal madina eh, yana gaida marasa lafiya a can mafi nisan madina na'am wa yaqbalu uzran yana karban uzurin mai uzuri idan kana da uzuri to yana karban uzuri an musu abun nan qala anas anas ya ce maltakama ahadun sallallahu alaihi wani mutum bai taba kusantan bai taba kusantan kunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ba yunashi ra'sahu sai wai a ce annabi ya karkatar da kanshi a ba ka yake ba in ka zo kusa da shi ka kawo ka zo kusa da kunnen shi baya yin haka zai tsaya ka zo kusa da kunnen shi kuma ya saurare ka ka mishi magana hatta ya kuna rajul huwa allazi yunashi ra'sahu hatta ya kasance mutum shine wanda zai nisantar da da kanshi shi manzo Allah baya kyawun mutane dan ka zo kusa da shi ya nisance ka la wa ma akhadha ahadun bi yadihi fayursila fayursilu yadahu wato wani mutum bai taba kama hannun annabi ba annabi ya furge hannun kasa ko wani ka rike mai hannu sai furge hannun shi annabi ba a taba kama hannun shi ba ya ja hannun haka a hatta yusila al'akhir har sai ɗayan shi ne zai janye hannun shi a ga in ka haɗa hannu to manzo Allah ba shi zai fara janye hannun ba shi sai shi wacce ya janye shi wannan wanda ya fara rikewa yusila hal akhar ko mm, akhir wannan mun nan akhar na kuma al akhir wanda ya fara rike hannun annabi walam yura muqaddiman rukbatayhi bayna yadayhi ba taba ganin annabi ya gabatar da gwiwansa a gaban abokin zamansa ba eh, ya gabatar da gwiwansa a gaban abokin zaman shi la a ce shi zai fara sanya gwiwa gaban abokin zaman shi shi dai zai zauna ba zai sa gwiwan shi a gaban shi ba ya tare mai hanya wa kana yabda'u mallakehu bisalam annabi ya kasance yana fara ma wanda ya gamu da shi da sallama an gane ku idan ya gamu da mutum annabi shi ke fara yin sallama kada mutum ya zama girman kai ya ce shi ne shi babba ne dole sai an mai sallama an gane wannan ku eh wa yabda'u ashabahu bil musafaha shi yake fara wa sahabbansa da musafaha wa lam yura qattu maddan rijlai eh. baina ashabi su ah, su abin da su mutanen inda har malami ya miƙa ma wani yaro hannu da su ya gani wanda su suke rena suke sa ake rena ainihin malamai malamai misalan nan sai ga suna miƙa wa mutane hannu suna miƙa ai ba a miƙa hannu an bai da yi su sun ɗauka kawai miƙa hannu shi ne reni daga su za ka kawai ga mutum ya maƙe ne karfa kallasa ya wani maƙewa yadda ka san an mai mutuwa ko kuma an sanya mai wani bindiga a wuya an ce za a harbe shi ya motsa an gane to wannan gaba ɗaya ba musulunci ba ne wato malami dan ya miƙa hannu ɗalibi ga ɗalibi ba wai raini ba ne ko abin da ya kama da wannan an gane eh, yana da kyau a kankaro mutunci yana da kyau kada a rena ilimi amma kuma kada a zo a yi watsi da abin da yake sunna saboda kankaro mutunci da sunan kankaro mutunci sai a ce dole sai mutum ya durkusa ko mutum ya yi kaza ya saba musulunci hmm. eh to shi ne kankaro mutuncin ki nayi irin nasu Allah ya sauki na'am ya ba ga wannan bawan Allah da ya zo ya zauna gaban kusa da manzo Allah ba ya ci tambayoyi hadisi na biyu hmm? eh to ga wannan wannan mutumin da ya yi din ya zo can nesa ne ya zauna ai duk wani abu na karkarun mutunci in bai dace da suna ba to gaskiya ai watsi da shi eh na'am na'am lam yura qasdu ma darjilai bai na asali ba a taba gani ba ko kaɗan annabi yana miƙa ainihin ƙafafuwansa tsakanin sahabbansa irin ya miƙa ƙafafuwa hatta har ya zaman to ya ta ma wasu ka san kamar mutum ya zo ya miƙa ƙafansa haka ya zo wani na so ya zauna ba wajen zama an takura mai to manzo Allah baya yin haka in ya san zai takura baya miƙi ƙafafuwansa eh na'am suna zama damra da shi kwarai da gaske to mu yanzu yanayin da ɗalibi yanzu idan kai sake sosai wani sai zo ta kakaba misali to irin wannan ya mutum zai bi saboda yanayin mutane ɗaliban zamani na wannan zamani haka ka tsaya kai riko da sunna in ka tsaya kai riko da sunna ka kare mutuncin kanka shikenan ai wannan wannan abun ba shine mutunci ba ba wai sai kai bid'a sannan ka samu mutunci ba in ka tsaya ka kare mutuncin kanka kuma ka tsaya ka yi riko da shi kenan. Allah ta'ala zai baka mutunci zai baka daraja eh na'am attal da yi ka bihi ma ala ahadin yukrimu man yadkhulu alayhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karrama duk wanda ya shigo gare shi wa rubbama basata lahu sawbahu to kun gani ko na'am to da yawa annabi yakan shimfiɗa mai tufafi ya shimfiɗa mai ainihin irin kafet din nan ko wani abu wa yusiru bil wisaratin lati tahta eh ba wai ji ya zauna kasa ba shi yana kan abin nan hmm. kuma yana fifita shi da filo wanda shi kasan shi ila ya zauna kan filo in wani bako ya zo sai ya sai ya tashi ya bashi filon ya zauna ko ya ciro ya mika masa wa ya yazimu alayhi fil julus kuma alaiha manzo Allah yana yana ainihin girma shi akan zama zai takura mai cewa sai ya zauna kan wannan filon in ya ki yarda ce sai ka zauna wa yukanni ashaba kuma annabi yana yin alkunya ga sahabbansa ya abu wani eh? ya ya abu abu mus'ab ya abu kaza abu kaza abu kaza an gano wannan wato su larabawa yana daga cikin mutuntawa gare su kai mishi kai mutun alkunya ya zan baka kira shi da sunan shi baka kira shi da sunan sunan kamar alkunya misali an gane ka ce misali ya abu rufaida ya abu kaza ya ummu kaza to sai rinka jin daɗi sosai ka girma mashi to da su al'adarsu ne wannan alkunya ɗin. to shi yasa ka duba malaman biyu suke cewa Allah ya musu rahama suke cewa a kafiri kafirin amana mai zama a cikin garin musulunci za a hana shi yin alkunya ba a yadda kafirin amana ya ce shi abu kaza abu kaza ba a yadda shi musulmi ne kadai za a ba shi dama yin alkunya ashe wannan alkunyan wani alama ne na mutuntawa ga mutum kun gane to shi ne manzo Allah duk abin da zai yi dan ya mutunta ka ya baka girma an gane ko ba wani nau'i na wulakanci yana yi eh wa yad'uhum bi ahabbi asma'ihim kuma yana kiran mutane yana kiran sahabbansa da mafi soyuwan sunayensu sunan da mutum ya fi so eh sunan da mutum ya fi so da shi kiran shi saboda mutuntawa a gare shi kamar saɓani yanzu ka kira mutum da abin da bayan so yau ba na so zai ƙara maimaitawa bai ka ce wasa kake mai tun munan gaban yare rena ka ka zo ka ta mamaki an gane ka ba in mutum ya ce ma bai san abu ka bar shi na'am wala yaqdau ala ahadin hadisa kuma baya yanke ma wani mutum fira a labarin in wani mutum yana ba annabi labari bishwa da katar Allah hatta ya tajawwaza eh har sai mutumin ya takaita fa yaqdahu bin nahi au qiyaman wato qiyaman au qiyamin wato sai a ce wai annabi ya yanke mai shi da hani ko kuma ya tashi ya bar wajen mutum yana cikin ba annabi labari kila labarin ya tsawaita sai annabi ya zo ya yanke wannan maganan ya hana shi ko kuma ya tsaya shi baya yin haka an gane sai dai kila ya ce wa ka kaɗan takaita da Allah ka san lokaci mutum bai san kana da uzuri ba sai zai cika kada labari musamman masu masu maganan waya masu tambayoyi a waya wani bai san cewa kana cikin wani ka ɗauki wayan shi kawai aka maka lawo ai dama can ina so in baka labarin kai na tukuna kafin ma amma tambayoyi aka maka lawo ni mutumin ni mutumin wuta saboda haka da na ji labarin karatun da kake yi shine na gaya wa matata sai ya tsawai sai ya gama yin wannan abubuwan sannan ya zo ka tambaya kai ka ɗauka magana ne wanda zai yi minti biyar ya gama a sai ya yi minti talatin Sai kuma wannan minti talatin ya takura ma sosai saboda kana da wani uzuri mai girma da baya wajen bai sani ba an gane wannan ko kaga wannan irin wannan in ka zo tambaya kawai zama ta waya yi sauri yi tambayan ka domin ka ba shi ma malamin haƙƙin shi sai dai ka ce in ka tambaye shi aka maka lawo ya shi kace da lokaci ina so da Allah amma wasu bayanai da kuma tambayoyi da Allah malam zai bani lokaci a nan sai malam ya baka lokaci zaɓi lokacin da yake jira ya ce to ka bugo lokaci kaza hmm? to wannan shine in ko malami yana yana sauri ka ce mai da Allah in za ka yi tambaya ka dan takaita ina da uzuri ne shikenan wa yurwa ha'in au qiyamin wai ana ruwaitowa a ce wai annabi wato ya wato sai sai mutumin ya kai karshe ko kuma ya tsaya ɗan mutumin ya kai ƙarshe ko shi da kanshi ya tashi to shi kenan sai manzan Allah wato ya abu ne. nan annahu kana la yajlis ilayhi ahadun wa huwa yusalli illa kafa salata wato ana ruwaitowa cewa babu wani mutum mai zama zuwa ga annabi an gane yana sallah sai annabi ya sassauta sallansa amma ce annabi yana cikin sallah sai yayi bako sai ga wani bako ya zo yana yana jiran ka to in da yayin nufin ya ja dogon sura ne sai ya takaita suran saboda ya saurari wannan bako din wa sa'alahu an hajati kuma sai ya tambaye shi game da bukatar shi fa idza faraga ara ila salati idan ya gama sai ya koma zuwa ga sallar shi wa kana aktharun nasi tabassuma ya kasance mafi yawan mutane murmushi annabi yana da yawan murmushi wa adiyabahum nafsan kuma annabi ya bi dadi dadin rai malam yanzil alaihi alaihi qur'anu wato matsan qur'ani bai zuwa gare shi ba matsal ba a sauka mai da wahayi ba in an sauka mai da wahayi akan ka fuska annabi ya tirnike an gane ko au ya iz ko annabi yana wa'azi in yana wa'azi akan ka fuskan shi ya tirnike au ya ko yana hudu ba saboda yana so sako ya isa zuwa ga al'umma ne wa qala abdullahi bin harith abdullahi bin harith ya ce ma ra'aitu ahadan akthara tabassuman min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wani ba wanda ya fi yawan murmushi kamar manzo sallallahu alaihi wa sallam eh, nan ba ana nufin murmushin ya wuce gona da iri ba anai akwai lokacin muna firamare nan tabbacin a lokacin akwai wani yaro akwai wani yaro a cikin ajin haka muna kira shi mai dariya ba a taba ganin shi baya dariya ba kullum cikin murmushi yake ba ka sanin ya yi fushi ko bai fushi ba <laughs> to haka yan aka Allah ya halice shi da murmushi za ka same Ibrahim mai dariya na'am na'am wa an Anas radiyallahu anhu hmm. kana kadamul madina ya atuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance bayi masu hidima na madina bayi suna zuwa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam idza sallal gada in yayi sallan asuba suke zuwa wajen shi nan bi aniyati suna zuwa da koran su ƙwarya fi halma wanda akwai ruwa a cikin ta wa ma tuta bi aniyatin illa kama saye da hufiha ba a zuwa mai da wani ƙwarya face annabi sallallahu alaihi wasallam ya nutsar da hannunsa a cikin ƙwaryan rubbama kana zalika fi gadati barida wani lokaci yakan kasance cikin safiya ne an gane irin farkon safiya din nan mai sanyi safiya mai sanyi wa yuriduna bi tafarru suna nufin albarka ne ya sa hannunsa ko ya yi addu'a a ciki ya ba su sha saboda neman albarka ya isnadin shi

ya ce wannan ba kauye ne bai san hadisi sosai ba shi kawai a karaja hul bukhari ta gama a karaja hu muslim ta gama an gane amma in zaka ce a karaja hu abu dawud sai ka ce bi sanadin hasan bi sanadin sahih bi sanadin da'if akhrajahu ibn majah shi maka zalik dole ba kan kace akhrajahu ibn Maja sai kai shiru to ana daukan wannan wani nau'i ne na tadlisi ko kuma ko kuma a ce ba kira ba fannin ka bane hadisi ba ka san sanadin shi ba بسم الله الرحمن الرحيم البداية الحالة الثانية hali na biyu an ya kuna ya wato zauja ko eh, ya kasance mace hmm. tana da wani reshe mai gado tana da ɗa ko ɗan ɗa jika daga shi mijin tana da ɗa wanda daga shi wannan mijin da ya aure ta aumin gairi ko kuma waninsa kamar kamar a yanzu agola kenan ko shi dan ka an takuna mutazawwida qabla kamar ta kasance ta yi aure kafin ta aure shi wa ma'aha abna'un min zawjiha al-awwal tare da ita kuma akwai ƴaƴa daga mijinta na farko sai matar ta rasu ففي هذه نعم ففي هذه الحالة min har الربع a cikin wannan hali wato miji zai gaji nawa zai gaji ɗaya cikin hudu rubu'i an gane asalin gadon namiji rabi an lura amma iya kasance akwai ɗa ko ɗan ɗa to miji zai tashi daga rabi ya koma ya cina ya ce rubuki ɗaya cikin hudu a gani matar ta rasu ta rasu ta bar miliyan hudu kuma yana da yana da a tana da 'ya'ya kuma sannan ga wa da miji sai miji ya ɗauki nawa miliyan ɗaya shi ne sai yaran su ɗauko su kwace sauran su raba su a su bai in maza da mata ne da zakar misal hazin hulka yayi na'am da wujudin far'il warid saboda samun reshe mai gado bi qaulihi ta'ala saboda inda Allah ke cewa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma taraka idan ya kasance suna da da to ku mazajen su kuna da rubu'in abin da suka bari su matan hmm. misali misali na biyu an zaujin wato mace taro ta rasu ta bar miji ibnu ta bar ɗa bin ta bar diya amma mirasu kullum min menene gadon kowanne daga cikin su jawabi asalin mas'alan daga hudu ne lizauj arruhu liwujud al-fard al-waris miji yana da rubu'i saboda samuwan fal'ul waris saboda akwai ɗa sai ya tashi daga rabi ya ce rubu'i na'am ibnu wa bin al-babi wato shi kuma ɗa da ɗiya suna da sauran abin da ya rage li zakar misalu hasil namiji yana da misalin kwatankwacin rabon mata biyu an yi karatu ya halitta a cikin gaskiya bai halatta in ka san majalisi ne wanda an cakuɗa mutanen kirki da na banza kuma abin da ake tattaunawa ba lalle ba ne ya zama mai amfani ga addini za a zauna ne a yi ta jayayya kan siyasa ana wani fashin baki na banza kan siyasa ko kuma a zauna in ya mace ta wuce a zage ta ko matan aure ko abin da ya kama da wannan to kuma ka san wannan majalisi abubuwan da ake tattaunawa ba alkhairi ba ne wato zai zamanto zubar da mutunci a gare ka irin ka zauna a wajen kana ɗalibin ilimi ko malami ba daidai ba ne an ce la khaira fi kasirin min juwahun illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas babu alkhairi ga mafi yawa daga cikin ganawan mutane tattaunawa mutane da ganawan babu alkhairi illa man amara bi sadaqatin sai dai wanda ya yi umarni da sadaka ya zama to majalisi ne wanda mutanen suna tattaunawa yadda za su taimaki mutane za a taimaki wanda ba su da shi au ma'arufin ko kuma yin umarni da alkhairi au islamin bainan nas ko kuma sulhu tsakanin mutane to irin wannan majalisi shine majalisin da ya kamata mutum ya zauna a wajen eh ka zo ka ce zan zan gaya mu gaskiya wannan abin da kuka faɗa ba daidai ba ne

abin da suke nufi sun saki wani lokaci kamar lokacin siyasar pdp ko abin da ya kamata in sun ga akwai fitina sai su dan saka muku gaggari daya gari biyu dan a zona lafiya suna da wannan abu musamman fatin pdp a lokacin su sun an murde an murde an murde sai ga murde zai kawo fitina sai su dan ba muku nan dan su dan dan su dan kwantar muku da hankali an gashi to tudun wada ma mun dan kyale musu tudun wada idan mun ga za a iya kaza za a iya kaza zai iya kawo su da shi tsari a gani wannan a yanzu ma ana iya yin hakan a gani za su ga cewa su su kansu wayan nan din misali sun tafi wani waje sai sun ga cewa an suka ce za su karɓi wajen don wani lokaci zaɓen karɓa ake yi a gani da wani lokaci za a zo ne a yi karfa-karfa a karɓi wajen amma ina aka fi cewa mutanen wajen ba ga ra'ayin su kuma lalle mutanen masu zafi za su iya kawo matsala

Hmm, sauransu shi wannan babi ne na haƙƙi amma da mutum zai sauyar ba matsala ba hmm, babi ne na haƙƙi cewa a babin sallama wanda ya kamata ya fara sallama shi ne ƙarami ya sallama daga bugu amma kuma idan babba ya zo wa kuma allazi yabda'u ubin salam mafi alkhairin su wanda ya fara sallama ko da ba kai ne ya kamata kai sallama sai kai ba laifi bane hmm. amma da zan yi shiru ko ne shiru wanne ne zai zama yake da shi wanda yake wanda abun yake kan shi wanda abin kan shi na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa i'adatu suratin faqat lahu da kuma maimaita sura kawai nasu maimaita sura kawai nasu wato a maimaita sura misali a cikin raka'a biyun karshe raka'a biyun karshe a maimaita sura an gane ko kuma a cikin ba raka'a biyun karshe ba misali mutum ya karanta sura a wannan raka'a din sai ƙara maimaita sura a wannan raka'an an ga kama ce a raka'an farko ya kai karanta kuri ya ayyuhal kafirun raka'a na biyu ma sai ƙara maimaita wannan ba matsala a cikin wannan an gane babu wani sujada a gare shi hmm. wani takbirati ko kuma yayi kabbara a wurin da ba a kabbara yayi kabbara a wurin da babu kabbara an gane babu komai ba sujada a kan shi وفي fi بسمع الله لمن Allahu liman hamida wato wato a wajen musanya sallama a wajen musanya kabbara da sami Allahu الله hamida kamata ya ce Allahu akbar sai ce sami Allahu liman hamida da mantuwa ko kuma kishiyarsa shin akwai a ko babu tawilani wannan ko ce ya kamata ya ce Allahu akbar ne sai ya musanya Allahu akbar da sami Allahu liman hamida akwai sujada ko ba sujada akan shi eh sai ka ce sai ce Allahu akbar zai dago din nan zai ce Allahu akbar ba komai an gane ga mafi rinjayen manganin malamai wala li idarati mutan Thank you. a shi bane nan ana nufin ya maimaita sura ba fati ya maimaita ba a cikin sallah ya karanta wannan sura sai kuma ya ƙara karanta sura a wani waje ba komai shi ne abin da ke sai malamai yin yi zaɓani kan jerin tawon dole ne ko sunna ne shi makaula ne kuma su ganin wannan jerin tawon sunna ne dan ya karanta sura sanda ya karanta fatiha ko suna ganin ba komai ya kai shi na'am wala li ida rati ko kuma dan janyo mai koyi da liman mai koyi da liman ya mai koyi tsaya a gefen dama sai ya tsaya a gefen hagu to sai liman ya janyo shi sai ya dawo da shi ina gefen dama to yaya akwai sujada a gare shi shi liman babu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya janyo Anas lokacin da Anas ke bin shi ya tsaya gefen dama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya janyo shi gefen hagu a ya tsaya gefen hagu annabi ya janyo shi gefen dama an gane wannan ba komai wa islahi rida da kuma gyaran mayafi jaran mayafi kun fahimci wannan ko ya zamanto wato mayafi yana so ya subule sai mutum ya gyara ba komai ba komai kan shi aw suturatin sakadat ko kuma sutura da ya faɗi sutura ne ya faɗi sai mutum ya dan gyara shi ba komai aw kamashi safai eh, ne bi sutura ko kuma dan tafiya sahu biyu dan gyaran sutura sahu biyu ya tafiya sahu daya sahu biyu dan yaje ya sa sutura ba komai ko kuma dan cika wata kafa wato ya zo yana sallah a baya sai ya ga can gaba akwai wasu wurare wanda ba a cika ba wasu wurare wanda ba a abin nan ba wato sai ya zo ya cika wannan kafan an gane ko to wannan dan ya taka ainihin wato ya yi tafiya taku ɗaya taku biyu dan ya je ya cika kafa ya toshe wannan kafan ba matsala insha Allah au daf'i marin ko kuma ya yi tafiya dan ya je ya tunkuɗe mai wucewa gaba gare shi ba komai ba sujada mutum yana sallah sai ga wannan so ya wuce gaba gare shi kamar liman sai ga wannan so ya wuce gaba gare shi sai liman ya dan yi tafiya sai je tunkuɗe shi to akwai sujada kan shi ko babu ba komai akan shi au zahabi dabbati ko kuma tafiyan dabban shi dabban shi wato ka aje dan dokinka kana sallah sai ga dokin nan zai gudu baka daure shi ba kaga dokin zai kubuce babu laifi ka yi tafiya ka je ka riko igiyan ka janyo shi ba komai a kanka yanzu misali ina sallah nan sai na na hango wani na ta jan takalmi barawo misali dan hmm. yin miƙa hannuna dan fizo shi dan ji shi misali sai saboda sallah wannan washi shi barawon wai eh. in ka so zaka iya zaka in kana kusa da shi zaka iya dan ture shi haka dan ya bar abun amma wani duk turewa tun da ya san kila ba za ka yanke sallah ba zai sai ya zama takalmin nan <laughs> na ga zan yi fusgo shi misali sai sai ta faɗa kenan Wani misali dan ingiza shi ya tafi can tana ya faɗi ci gaba da sallah sai ƙara dawowa sai ci gaba da sallah zaka yi in dan wiwi ne na ji wala dawowa zai zai dawo da ƙarfin tsiyayi da zai ƙara gaba hmm. in ka matsa mai ya kai masu rana sai da ga imam da abin da biya abin da an yi an abin nan wato sai a gare masa jini na ta farara hmm? idan kaje zaka ba ka san abin da yake rike da shi ba yama illa wa in bi tambi in dai abu mai tsada ne ka yanke sallah kawai ka dumfare shi hmm. na'am wa in bi jambin ko da a gefen sa yake dabban na gefen sa sai kamo shi ya dawo da shi ba komai au qahqaratin ko kuma yayi tafiya da baya da baya da baya da baya ya kamo dabban ya dawo da shi wa fatihin ala imami kuma da budi ga limamin sa idan liman ya kakare liman yana cikin karatu sai kakare innal ladzina kafaru sawa'un alaihim sai kakare innal ladzina kafaru sawa'un alaihim sai kakare yayi kamar sau uku a bai gagara sai dan yi shiru wannan shirin me yake nufi yana nufin ka taimaka fi sabilillah na kakari a lokacin sai kaɗan mai buɗi sawa'un alaihim a an zarta hum am lam tunzirhum la yu'minun kaga an wajen ka mishi buɗi amma mai ahlari ya ce wala yuftahu alal imam illa menene illa idan tazara al sai dai idan liman ya nemi buɗin yana jiran buɗin an gane anan sai a mai yawwa wa saddi fihi litasa'ubi mutum ya toshe bakinsa don hamma mutum zai hamma sai ya toshe baki ba komai wa nafsin bi saubin mutum ya yi tofi a cikin tufafi kamar majina ya taru ko ya sun taru a bakinsa sai ya ɗauki hankaci ko tufafi sai ya tofa a gare shi don wata bukata ka hannu hannuhin kamar gyaran murya gyaran murya idan lalura ya kama dole sai mutum ya gyaran muryan nan babu komai wal muhtaru adamul ibtalu bih wato zance wanda yake zababbe wajen malamai rashin bacin sallah da ainihin wannan eh rashin bacin sallah dan mutum yayi gyaran murya ga waninta ga abin da bai shafi sallah ba ha bai shafi sallah ba sai kai gyaran murya wane ni ne wane maganar kuɗin nan ne da na kwangilanka shine na kawo maka amma tun da kana sallah zan tafi zai <coughs> babu laifi to kaga mutum ya ga rashi ya ka samu sai kai gyaran murya da ya ka jira ni a matsala saboda in gila dan Najeriya ne ya tafi da shi gila shi kiran kuma Allah ne lokacin da kaga ya zo nan sai ka dan gyaran murya sai ka takaita sallar in da ka yi niyya ka tsawaita da ka takaita ka zo ka same shi ka amshi hakkinka wa tasbihi rajulin aw imra'atin li darura da kuma tasbihi na namiji ko talbiyin mace ga lalura an gane su malikiya kun san su ba su bambanta ba da namiji da mace idan liman yayi kuskure mai ake masa kaga liman misali kamar raka'a biyu ya kamata ya zaman tahiya da ya raka'a biyu sai miki me za a masa subhanallah ko to suwaye za su yi tasbihi hadisi ingantacce manzo Allah ya nuna at-tasbihu lirrijal wa tasfiq lin-nisa' tasbihi na maza ne su kuma mata za su yi tafi ne fi salati kun gano wannan ko to imam malik shi yana da fahimtar da mazan da matan gaba ɗaya tasbihi za su yi kun gano wannan ko to sai aka ce mai to me za ka ce kan wannan hadisin ai wannan hadisin annabi ya bambanta a tasbihu rijal wa tasbihu da nisa ce ai wannan hadisin kharaja makharaja zam ya fita ne mafita na zargi annabi yana zargin mata ne kamar yana so ya nuna ma tasbihi dabi'a ne nan a tasbihi dabi'a maza ne su kuma tafi dabi'a mata ne Abinda da ke nufi kamar yana zargin tafin ne kamar ce gulma ai dabi'a mata ne kana gulma kana namiji a san dabi'a mata ne gulma kaga ai ba wai ana ana nufin cewa ya halatta a yi to shi malik haka ya fahimta wato tafi ba abu ne mai kyau ba halin mata ne su mata sun cika tafi ta kuwa yi da su saka mai sallah da mazan da matan gaba ɗaya zai tasbihi haka ma ke fahimta to amma kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ne da kanshi ya bambanta an gane wannan ko saka abin da yake sahihi ingantacce idan liman ya yi kuskure a cikin sallah mata su mai tafi maza kuma su yi tasbihi amma shi malik yana ganin da mazan da matan gaba ɗaya tasbihi za su yi to shi ne ce ya bambanta tsakanin tasbihi da rijal tasfiq lin nisa bai bambanta ba eh. shi shi shi malik eh to a ma'ana da ya nuna cewa ba za a yi tasfiq din ba kuma eh mata ba za su yi ba eh, zargi ne to shi ma wancan zai zama ta zargi tun da ai a jera ka a jera ka yi to shi ne ai wala yusaffiqna wato su mata ba za su yi tafi ba gani ba? mata ba za su yi shi za mutum zai karanta fiqhu to ya haɗa karatun fiqhu da karatun hadisi ko kuma ya karanta abin da ya kira fiqhul muqaran shi fiqhul muqaran yana tattaunawa kan ra'ayin malamai ne zai nuna ma ga abin da Imam Malik ya faɗa rahimahullah ga abin da Shafi ya faɗa rahimahullah ga abin da kowane malami duk malaman zai nuna maka hujjojin kowa ga abin da ya dogara dan malamin fiqh baya gina hukunci da ka duk hukuncin da ya faɗa akwai abin da ya dogara sai dai kuma ma abin ya zama mai ƙarfi ko mai rauni eh insha Allah Allah shi mutum mu daga da magana sutura a cikin sallah ko sutura eh an kamar kafin inda suke yanka yawanci shi ka kamar yayi ya ka tsawon zai da na hannun mutum misali to wani mutumin da yake sallah ƙarshen kafin din nan wani zai wuce ta gabansa haka amma ya miƙa hannu mutum bai ma taɓa mutumin ba ba ruwan shi da mutum ke mutum ya sha an ce a an ce zirayi uku ne in mutum ya lissafa shi mai wucewa ya lissafa zirayi uku sai ya wuce bayan zirayi uku bai yi laifi ba eh daga yadda ka tsaya ya kaddara zirayi uku sai ya wuce abin shi bai yi laifi ba na'am to ai ba ka taba liman ba ba zai sani ba ko kuma za ka iya janyo kowanne za ka iya yi ya dawo ɗaya ya kauce daga gare shi in ka janyo in liman ya ga cewa wannan guda ɗayan ya janye zai gane wani abin na akwai mutane ne Akwai shi maganar da yake mana akwai nassin da ya nuna liman ne zai gaba ko wacce ne zai baya buri dai ana so da yi a fahimci cewa dai ga wasu sun zo da yadda za ka nuna fahimtar wani ya zo za ka yi ko ka taɓa limamin ya sani ko kuma shi na kusa da shi ka janye shi to ya san wani ya zo haka sai ƙara gaba kenan su su tsaya bayan su a gani mm. wa alaikum salam eh, ya shi abin da ya kawo kenan ga hadisin abubakar al'ansari da ya sujjada a bayan tsawo ya zo kuma shi lallawa lokaci ne mai tsawo kare da gaske Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk